Yan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da wata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba haka nan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد uwa masu kallon wannan shiri maza da mata ina muku sallama irin ta addini musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina muku lale marhabi da kuma yi muku fatan alkhairi da addu'a ta gari da allah maɗaukaki sarki ya datar da mu a wannan wata mai albarka watan azumi watan da kowanne musulmi kowanne bawa salihi yake fatan allah ya kai shi wannan watan to a lokacin da ka samu kanka cikin waɗanda allah ya nuna musu wannan wata haƙiƙa ka dace dalili shine sahabbai da salihan bayi sun kasance suna roƙon allah wata shida da allah ya nuna musu ya kai su wannan wata idan suka azumci watan kuma sukan ɗauki wajen wata shida suna roƙon allah da ya amsa musu wannan ibadan da suka samu suka yi a cikin wancan wata ashe ya cancanta mutum in ya samu kansa a cikin waɗanda allah ya kawo su wannan watan to ya zama ya cika da farin ciki ya zama yana mai gode wa allah bisa wannan ni'imar to da ni mai magana da ku masu saurare da masu kallo ina ina roƙon allah da ya sa mu dace a wannan wata haka nan ina ƙara jan hankulanmu gaba ɗaya da mu yi ƙoƙari mu mai da hankali wajen karanta abin da aka rubuta game da wannan watan da kuma saurare shirye-shirye mu rika sauraron malamai da kuma shirye-shirye da suke ɗauke da su da ke bayani akan falala da kuma hukunce-hukuncen da ke tattare da wannan watan don mu dace da yadda allah maɗaukaki sarki ya umarce mu da mu yi azumi allah ya samu dace farko zan so in yi mana ɗan shimfiɗa kafin mu shiga cikin hukunce-hukuncen wannan azumi kamar yadda muka sani malamai suna cewa wala ya hillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya alama hukman lahifi haka mai ahlari ya ce ko bai halatta ga wanda yake baligi mai hankali ya aikata wani abu ba a cikin addini face ya san menene hukuncin Allah ashe hakan ya waje ba kenan kafin mu shiga cikin azumi mu nemi ilimi akan azumin don mu dace to allah ya sa mu dace gaba daya da farko ina so in ɗan yi mana wato ɗan matashiya me ake nufi da azumi kamar yadda kuka sani wasu sun ɗauka cewa azumi shine kawai mutum ya daina cin abinci ya daina shan wani abu shine abin da ake nufi da azumi da zarar ya yi wannan kuma shi kenan yana ga cewa ya yi azumi a'a ai azumi ya fi wannan ma'anan azumi ya fi kawai barin ci da sha don haka nake so in ɗauki dama daga lokacinka daga lokacinki mai albarka don mu tattauna akan me ake nufi da azumi sannan yaushe aka far aka wajabta wannan azumin menene hukun menene dalilai da ke tabbatar da wajabcin azumi me falala me hikima a cikin wannan azumin don mu ƙara samun ƙarfin gwiwa wajen sanin wato girman ibadan da muke ciki da farko me ake nufi da azumi azumi shine bautawa allah da niyan ta hanyar kasancewan mutum ya ƙauracewa cin abinci ko shan wani abin da ake sha ko kusantan iyalinsa daga fi ketowan alfijiri har zuwa faduwar rana bautawa allah ne tare da niyya ta hanyar ƙauracewa abinci da abin sha da kusantan iyali daga ketowan alfijiri zuwa faɗuwar rana wannan shine azumi abin da ya sa muka ce tare da niyya muhimmancin niyya a wannan wurin shine wato don ka lura cewa akwai wanda zai iya tashi tun daga wayewan gari har zuwa faduwar rana bai ci kome ba bai sha wani abu ba bai kuma kusanci iyalinsa ba amma kuma bai yi niyya ba kaga wannan ba za a ce ya yi azumi ba ko yawwa saboda haka akwai bukatar niyya don ita niyya ita ce za ta tada abin da ke al'ada daga kasancewarsa al'ada zuwa ibada wannan kenan abu na biyu shine azumin nan wajibi ne akan musulmi balagagge mai hankali mazauni mai lafiya sharaɗi na shida kuma shine tsarkaka daga jinin al'ada ko biki wannan sharaɗi na shida ya keɓanta ne da mata kenan in har mutum ya cika waɗannan sharuɗa guda shida to haƙiƙa azumi ya wajaba a kansa za mu yi bayani ɗaya bayan ɗaya a kan kowanne waɗannan sharuɗan da muka ambata na farko muka ce musulunci musulunci sharaɗi ne na wajabcin azumi sannan sharaɗi ne kuma na ingancin yin azumin sharaɗin wajabci akan wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ba azumi bai zama wajibi a kansa ba hakanan inda zai yi azumin azumin bai inganta ba don me don kasancewa musulunci sharaɗi ne na wajabcin azumi sharaɗi ne kuma na ingancinsa hakanan inda a ce musulmi ya yi azumi a cikin watan ramadan sai ya sha wasu azumin bayan da karewar ramadan kuma a ce misali sai ya yi ridda a nan biyan azumin shi kansa yana bukatan musulunci in ba ya zama ya dawo cikin musulunci ba to ko da ya biya waɗancan kwanaki da ya sha a cikin azumi a lokacin da yake ridda azumin da ya biyan bai inganta ba don me don kasancewan yana bukatar musulunci hakanan wani abu da ke da alaka da wannan shine idan wani ya musulunta a cikin watan azumi a nan azumi ya wajaba a kansa daga ran da ya musulunta amma abin da ya gabata na daga kwanakin da ya kasance ba musulmi ba to waɗannan ba sai ya biya su ba Ba ya bukatan sai ya biya bai zama wajibi a kansa kuma ya biya ba ina ko da a ce ya musulunta ne a da rana ma'ana ya musulunta da rana kamar a ce misali ya musulunta da karfe goma na safe a cikin watan azumi a nan malamai suka ce sai ya kame baki daga sauran ya kame baki daga ci da sha da sauran abinda aka hana mai yin azumi aikatawa ya kame daga waɗannan abubuwan har zuwa faɗuwar rana amma kuma ana so mustahabbi ne da ya biya wannan yinin da ya musulunta a ciki mustahabbi ne ma'ana bai zama wajibi ba mun fahimta wannan kenan wannan sharaɗi na farko kenan musulunci sharaɗi na biyu shine balaga in ba mutum balagagge ba ne azumi bai zama wajibi a kansa ba saboda haka balaga sharaɗi ne na wajabcin azumi amma ba sharaɗi ba ne na ingancinsa abinda nake nufi a nan shine inda yaro ko yarinyar da bata balaga ba ko bai balaga ba ya yi azumi azuminsa ya inganta amma shin ya zama wajibi a kansa ne a'a bai zama wajibi ba bai zama wajibi ba amma in ya yi azumin ya yi kyau haka kuma ake so an fahimta ko iyaya kuma idan ya balaga fa a cikin azumi ya balaga to a nan daga ran da ya balaga din nan azumi ya zama wajibi a kansa ko yarinya ta balaga a cikin azumi ita ma daga lokacin azumi ya zama wajibi a kanta to me balaga abin da ake nufi da balaga shine kasancewa namiji ya fara yin mafarki da zarar lokacin da ɗa namiji ya yi mafarki ya gama niyi to daga lokacin ya balaga duk da cewa balaga akwai wasu alamomi daban amma wannan shine babban alamar da take nuna cewa ɗa namiji ya balaga ya ta mace kuma daga lokacin da ta fara ganin al'ada ya fara zuwa mata to daga lokacin ta balaga ita ma saboda haka azumi ya zama wajibi a kansu dukansu amma kafin wannan to duka ba wajibi ba ne a kansu sai dai ana kwaɗaitarwa da su yi da su saba da shi don me don koda sun girma ba zai zama musu akwai wahala a ciki ba ku ga yadda hikimar shari'a take wato tarbiyyatar da mutum sannu a hankali sannu a hankali har ya kai zuwa ga yadda zai iya yin ibada allah ya samu dace hakanan sharaɗi na uku shine hankali hankali sharaɗi ne na wajabci ko kuma dukkan wani shari'a wajabta shari'a shari'a ba za ta nemi mutum da ya aikata wani abu ba face lokacin face yana cikin hankalinsa saboda haka mahaukaci in har yana cikin hauka to a lokacin azumi bai zama wajibi a kansa ba don me don lokacin ba shi da hankali amma in haukar takan zo sannan ta tafi to lokacin da ya dawo cikin hayyacinsa wannan kwanakin ya zama wajibi a kansa ya azumci waɗannan kwanakin in kuma haukar ta dawo to sai ya tsaye da yin azumi yaya zai biya ko ba zai biya ba a nan malamai sun yi kai kawo mafi zance dai mafi a inganci a ciki shine in har kasancewan haukar ba ta ɗauki lokaci mai tsawo ba to zai biya amma in haukar ta ɗauke shi lokaci mai tsawo a nan kam sai ya ba sai ya biya ba hakanan daga cikin wanda ya shiga cikin sahun waɗanda suka rasa hankali shine wanda ya suma kaga anan suma shi ma ita ma wato mutum ya kasance ya fita cikin hayyacinsa bai san me yake ciki ba a nan shi ma in har lokaci da sumar ta ɗauke shi tana da tsawo kamar mafi yawancin yini ya kasance a some to wannan zai biya wannan yini amma in sumar ta zo na ɗan lokaci ne sai ya farka to a nan kam ba sai ya biya wannan yinin ba daga cikin sharuɗa da suka wajaba a same su tare da wanda ake bukatansa ya yi azumi shine ya zama mazauni me ma'anan mazauni ya kasance ba matafiyi ba kun sani akwai waɗanda suke da tafiye-tafiye kamar misali a ce direba ne ko kuma a ce matukin jirgi ne ko kuma wanda ke tuka jirgin ruwa kaka waɗannan gaba ɗaya kusan kullum suna cikin tafiye-tafiye musamman wanda yake cikin jirgin ruwa zai yi satuttuka yana cikin ruwa yana tafiya kuma za a ce yana cikin tafiya ne irin waɗannan su an ba su dama shari'a ta ba su dama da su sha azumi yayin da suke kan tafiya wannan yana daga cikin rahama da rangwami irin na shari'ar musulunci ta yadda yake kula da inda ake za a iya samun wahala ya kawar da wannan wahalar domin asalin manufa ba wai ita ce a wahalar da mutum ba a'a azumi shari'a a gaba ɗayanta ɗungurungum ɗin shari'a ba wai manufa ita ce allah ya wahalar da mu ba sam ita shari'a ta zo ne matsayin rahama da jin ƙai wa bayi shi yasa duk inda ake tsammanin cewa akwai ɗan wahalarwa da mutum ba zai iya jure masa ba to sai a ɗauke masa wata ibada don ya samu sauƙin yadda wannan aiki da ya fita sa, daga baya kuma sai ya dawo wa ibada kamar azumi kenan wata ibadar kuma rangwame ake yi a ciki kamar sallah kun ga sallah mai hudu sai a ce a takaita ta a yi ta kasaru ta zama biyu duk wannan yana daga cikin sauƙin wannan addinin musulunci don haka matafiyi idan har yana kan tafiya to shari'a ta rangwanta masa ta ba shi dama ta yi masa sassauci da ya ajiye azuminsa ko da ko gaba ɗayan watan azumin ne yana cikin tafiyan to gaba ɗaya watan azumin an ba shi rangwami da ya ajiye azuminsa babu komai wannan rangwami ne daga Allah amma tare da cewa zai biya in duk lokaci da ya dawo gida ya zauna zai biya azumi wannan ya kamata ya zama ya fito fili an ba shi rangwami da ya ajiye azumi amma kuma in ya dawo ya zauna to zai biya azumin don lokacin da ake tsammani na wahala wannan ya kau to yaya in shi matafiyi ya dawo gida da rana a lokacin da kowa yake yin azumi ya taso daga inda ke tafiya sai ya iso gida da rana shin zai kame baki kar misali a ce yara su ganshi yana cin abinci a ce me yasa baba baya, azumi ko a ce me yasa mama bata azumi a nan in ya dawo gida to an ba shi dama nan ma da ya ci gaba da cin abincinsa ba sai ya kame baki ba baya bukatan sai ya kame baki a sauran wannan yini wani abu da ke da alaka da wannan da nake so in ambata don kar na manta don yana da muhimmanci kwarai shine mace wacce ta yi tsarki da rana ko da yake za mu zo nan mas'alar tsarkaka daga jinin al'ada ko biki to amma kasancewan na ambaci matafiyi nake so na sada wannan mas'alar da ita wannan din abin da nake so na isa na sakon da nake so mu fahimta a nan shine mace wacce ta tsarkaka daga jini al'ada da rana yaya za ta yi shin za ta kame baki koko a'a za ta abin nan ci gaba da azumi za ta kame baki ta yi azumi ta azumci wannan sauran yini ko kuma a'a za mu ce ta ci gaba da cin abincinta to a nan abin da yake daidai shine ita ma ta ci gaba da cin abincinta har rana ta faɗi bai zama wajibi a kanta cewa ta kame baki ba saboda haka anan hukuncinta da matafiyi da ya dawo ɗaya ne an fahimta ko don haka mace wacce ta yi tsarki da rana a lokacin azumi tana iya ci gaba da cin abincinta har zuwa faduwar rana ba a umarce ta dole sai ce sai ta kame baki ba ina fata wannan matsalar ta fito fili allah ya mu dace daga cikin sharuɗa da muka ambata shine wato shine tsarkaka daga jinin al'ada ko biki a nan ana nufin mace wacce take ganin al'ada shin idan ta kasance al'ada ya zo mata ko kuma ta haihu a cikin watan azumi za ta yi azumi ko ko ba za ta yi ba kamar yadda muka sani dai an hane ta daga yin sallah ko haka ma azumi duk da cewa shi azumi ya sha bamban da sallah ita sallah ba za a biya ta ba ko da ta tsarkaka ba za ta biya salloli da ta bari a baya ba amma azumi ya waje ba a kanta ta biya waɗannan azumin ya waje ba a kanta da ta biya waɗannan azumin gaba ɗaya da ta sha a sanadin menene a sanadin kasancewan tana da al'ada ko kuma a sanadin kasancewan ta haihu wannan sharaɗi ne in har mace ta yi ma to azumin bai inganta ba a nan akwai in wata, wata mas'ala da nake so mu ɗan mai da hankali akai musamman kuma ga 'yan mata da suka fara ganin al'ada a farko-farko ko kuma da ba su daɗe da balaga ba su waɗannan akwai buƙatan a ce iyaye sun jawo su kusa sun fahimtar da su hukunce-hukunce da ke da alaƙa da ibadansu sau da yawa an sha samun 'yan mata da suke balaga da ba su san meye hukuncin wannan jinin ba ba su san hukuncin da ya shafi wanka sallah azumi duk wannan ba su sani ba sun jahilce shi dalili kuma shine ita uwa ta ce wannan ai abun kunya ne ya zan zan zaunar da 'yata muna magana akan irin wannan mas'ala a'a ai babu kunya abin da ya shafi addini dole a fahimtar da ita to ke shin a ce a gwara ta yi azumin ta yi ibadan bisa jahilci ko kuma a'a gwara ke dai ki daure ki zo ki zaunar da ita ki karantar da ita in ko ke ki sani ba kin jahilci wannan to babu laifi ai ki kai ta wurin wata wacce za ta karantar da ita mana ko kuma a saya mata littafi da ke magana a kan wannan mas'ala don ta karanta da kanta ta fahimci hukunci tun da yanzu akwai hanyoyi da yawa da za a iya fahimtar da ya ta mace wannan hukunce-hukunce da ke da alaka da al'ada ana iya saya mata kaset ko a ce mata ta je wuri wani a buɗe mata a intanet don ta kalla ta karanta abin da ke da alaka da wannan don haka ya zama wajibi akan iyaye da su kula da wannan mas'ala musamman 'ya'yansu mazaje da 'ya'ya mata lokacin da suka kawo kan balaga ya zama wajibi akan iyaye su rika zama da su su fahimtar da su hukunce-hukunce da ke tattare da wannan a marhala ta rayuwa da za su shiga ciki don ya zamana mun gudu tare mun tsira tare kamar yadda allah maɗaukaki sarki ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ku kum wa kum nara a nan zan dakata in ce ubangiji Allah maɗaukaki sarki ya sada mu a cikin wani shiri wanda ke tafe nan za mu dakata wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu idan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba ya waje ba yana da wannan rangwami ba da dalilai kamar yadda muka a can baya hakanan